الزهد سفر القلب من موطن الدنيا إلى منازل الآخرة وتزهد شيني زوجيا تبر دنيا تقوم لاهرة كوتا هرارو وني مسأين دنيا تنا هرارو درجوج اللاهرة to wannan shi ke nuna maka a sai zuhudu a zuciya yake ba a zahiri ba shi yasa abu suleiman ya ce la tashhad li ahadin bizuhudi fa inna zuhuda fil qalbi karka wani shaida da zuhudu domin zuhudu a zuciya yake karka ga mutum rigansa giya, ko marar kyau ko godo ko tsohuwar riga yake sawa ko bai damu da sutura ba ko da abinci mai daɗi ba ko da wurin kwanciya mai kyau ba ka ɗauka cewa mai zuhudu ne a'a zuhudu a zuciya yake karka ga wani rigansa mai kyau wurin kwanciyarsa mai kyau abincinsa mai kyau ka ɗauka cewa bai da zuhudu a'a zuhudu a zuciya yake to in ko a zuciya ne wa ne yana da zuhudu yana da wahala shi yasa ba kowa ne zaka ce yana da zuhudu ba don kaga wata alama kamar ta gudun duniya domin abun a zuciya yake takan yi mutum a zahirin sai nuna mai gudun duniya ne amma zuciyarsa kuma cike take da son duniya wataƙila wani wayo yake yi domin duniyan ta zo masa ta wannan hanya ne ko kuma yana riya ne domin a ce shi bawan Allah ne mutumin kirki zahidi ne mai gudun duniya amma a ɓoye kuma shi mai son duniya ne to shi yasa malamai suka sa annabi suleiman cikin masu gudun duniya duk da Allah ba shi mulki ya ba shi kuɗi ya ba shi iko akan abubuwa da yawa annabi ne kuma sarki ne to amma kuma yana daga yana gaba gaba wajen masu gudun duniya a sai abun ba a zahiri yake ba daga cikin maganganunsa da suke nuna zuhudu annabi suleiman ya ce utina ma utiyan nas wa malam lam nas falam naji shay'an afdala min thalathin ce an ba mu abubuwa na duniya irin abin da aka ba mutane da abin da ba a ba wasu ba ma duk an ba mu ce amma mun samu mafificin abun duniya abu guda uku ne Nafi darajan abubuwa suna cikin kalmomi guda uku yace alhilmu fil ghadabi war riba war ridha wal qasd fil wal ghina wa khashyatu llahi fi sirri wal alaniya abin da yafi komai daraja a duniya shine hakuri a lokacin da kake fushi da kuma lokacin da baka fushi wato haƙuri ya zama siffanka juriya domin idan za a yi maka kowane abu in an maka kai ba za ka iya haƙuri ba sai ka ɗau fansa to zai zama kaman kana neman wata ɗaukaka ne a duniya ko kuma kai ka wuce wani ya taɓa ka ko kai ka wuce a taɓa ka so akwai abin da za ka kau da kai akwai abin da kuma rashin kau da kan shine maslaha to ya zama da dai an siffanta ka da alhilm shine haƙuri a lokacin da kai fushi da kuma lokacin da Ba ka fushi sannan ce da tsakaitawa a lokacin talauci da kuma lokacin wadata menene shi shine tsakaitawa wajen rayuwa iqtisad wato ka zama mai tattalin arziki idan baka da shi ko kana da shi kada don baka da shi ka ce za ka wuni da yunwa ga kuma abinci a gabanka ko ga kuɗin da za ka sayi abinci ka ce ba za ka ci abinci ba kai ta wahalar da kanka da yunwa ka ka sutura ka ci ai abun hannuna ya kusan karewa ko ba ni da shi sosai ka je kai ta wahalar da kanka to wannan ba zuhudu bane kada kuma don kana da shi kai ta almubozaranci ka taba wannan ka sai wannan ka taba ka zubar ka sa wannan rigan yau gobe ka fidda ita an kawo wata ka hau wannan motan gobe ka ajiye ta ka sake sayan wata ka dinga almubozaranci a cikin wato rayuwarka to wannan shi ma ba abu mai kyau ba ne sai dai ka zama baina baina wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama babu mako babu kuma almubuzaranci kana tsaka tsaki sannan na uku yace khashiyatullahi fi sirri wal alaniya sannan da tsoron Allah a sirri da kuma a bayyane ya zama in mutane na ganin ka kai mai tsoron Allah ne akwai girman Allah a zuciyanka idan ma kai kaɗai ne kai mai tsoron Allah ne ta kaga wannan shine zuhudu amma idan sai a gaban jama'a ne za ka ji tsoron Allah amma kai kaɗai kuma ba mai tsoron Allah ba ne to ai babu taqwa ma a tare da kai na a samu zuhudu don manzo su ya ce ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake sannan annabi suleiman kamar yadda abu abun nan imam ahmad ya kawo cikin littafinsa kitabu zuhud ya ce jarrabna la'aisha layyinahu wa shadidahu fawajadnahu yakfi minhu adanahu ya ce mun jarraba rayuwa mai taushinsa da mai ƙarfinsa wato abubuwa na rayuwa mun jarraba su da manya-manya da ƙanana-ƙanana gaba ɗaya amma da muka duba sai muka samu ɗan kaɗan yana iya isa ɗan kaɗan adana zai iya isa idan kana cin abinci filet biyu wani yana cin rabin filet to rabin filet ɗin zai iya isa zai iya isanka duk abin da za yi amfani da shi na rayuwa idan wani yana sa riga guda hamsin ko ɗari to riga uku ma yana iya isa in ka kwantar da hankalinka za su ishe ka so saboda haka ya ce duk abubuwan da ake muka jarraba na rayuwa to mun samu mafi koma bayan ma yana iya isa idan mutum ya kwantar da hankalinsa shi yasa in mutum ya kuɗi sosai ma sai ka ga bai damu da sutura masu tsada ba me yake nema sutura masu ɗan laushi laushi akwai wanda in yi kuɗi irin yajin saudiya nan mai ɗan laushi laushin nan na jallabiya za a ga duk rigansa ni na ga masu kuɗi da yawa da gare da jamfa da wandonsa da jamfa da wandon duk irin su yake sa da in ka sa su a jikinka sun fi daɗi za ka ji laushi a jikinka shi yanzu ba gayo yake nema ba ya riga ya yi kuɗi ya riga ya samu dukiya duk wanda ya gashi ya san mai kuɗi ne ya sha da haka yanzu daɗi yake nema kawai da haka rigansa sai ta zama mai taushi abincinsa ya ɗan taɓa daidai gwargwado kaɗan kaɗan shikenan to da haka rayuwa haka take sai ka sai ka samu wadatan za ka gane cewa dan kaɗan ɗin ma yana iya isa amma fa idan kana da zuhudu in ba zuhudun kuma to kullum ƙara dulmiya za ka yi cikin neman duniya ɗin kuma abin bai zai ishe ka ba bai zai ishe ka ba ya ce annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana da gidaje guda dubu saman gidajen ƙarau ne ƙawarir wato abin nan gilas ne gilas ne zalla ƙasan kuma da ƙarfe ne aka yi su wato foundation ɗin ƙarfe saman kuma gida ne na gilas zalla dai kamar irin gidajen aljanna sai dai bambancin kawai na aljanna gilas din na zinari ne da azurfa Kawarira min fiddatin ne wanda babu irin su a duniya kuma a ce maka karau amma kuma na azurfa abdullahi bin abbas ya ce kai irin gilas din lahira ba irin na duniya ne. domin ba yanda za a yi kai gidan azurfa a ce daga waje ana ganin ciki ko daga ciki ana ganin waje babu gilas din azurfa to amma lahira akwai to amma akwai na na, gilas din kila ƙaro ne ake har haɗawa sai a gilas din da shi to shi gaba ɗaya ko a yanzu aka yi dogon bene kaga ko ina gilas to kasan gidan nan ya haɗu kasan ya haɗu to shi haka gidajensa suke guda dubu yake da su to sai wata ran sai ya hau iska ba ba ya yi fushi ba ko <laughs> kai ba abin nan ɗin ba hausa nake yi ba ya hau iska wannan iska da take fifita mutane sai ya hau zai tafi wani gari don ita take ɗaukansa Allah ya fore masa wannan iska da muke dan shakan nan in ya ga dama sai ya hauta ya ce kai ni saudiya kai ni lagos kai ni ina ne duk inda yake so ta ɗauke shi to da ta ɗauke shi yana tafiya yana tafiya sai wuce wani manomi a gonansa da ya ga annabi suleiman akan iska yana tafiya kawai iska tana ɗaukar sai yana tafiya a sama ba fa jirgin sama ba haka kawai shi kaɗai gashi fu yana tafiya sai ce kai laqad utiya alu dawuda mulkan azima kai lallai familin annabi dawuda an ba su mulki mai girma so da annabi suleiman dan annabi dawuda ne wannan wani irin mulki ne a ce iska tana ɗaukan ka ba fa aljani kan wannan ƙila bai kai iska abun mamaki ba aljani yana ɗaukar su duk inda ya ga dama ya je to iskan wannan iska mai taushi da muke gani ba guguwa ta ɗauke shi ba iska wannan mai taushin ta yawo da shi inda ya ga dama sai ce kai amma nan ba Allah an ba shi mulki mai girma to iskan sai ta ɗauki magana sai ta kai wa annabi suleiman sai annabi suleiman sai ya ji abin da wannan manomin yake faɗa sai dawo sai zo wajen wannan manomin sai ce masa na ji abin da ka faɗa wa inna ma mashaitu ilaika li Allah ta tamanna ma la ƙadiru alaihi ce na dawo wurinka ne in maka wani bayani don kar kai burin abin da ba za ka samu ba don irin mulki annabi Suleiman wa ya ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li babu wanda shi yasa manzo Allah da zo zai daure aljani a masallacinsa yace ba don annabi Suleiman ya ce a bashi mulkin da kar a ba kowa ba da sai na daure aljanin nan to amma shi aka fore masa irin waɗannan abubuwa din yace da sai in daure shi yaran Madina su zo su yi ta wasa da shi to sai yace masa kar kai burin abin da ba za ka samu ba to amma me yace masa yace la tasbihatun wahidatun yaqbaluha Allahu azza wa jalla khairu mimma utiya alu daud yace tasbihi kwaya daya wanda Allah ya karba yace yafi duk abun da aka bawa dangin annabi daud wato yafi duk wannan mulkin nawa gaba daya ji annabi suleiman tasbihi kwaya daya subhanallahi in dai Allah ya karba to yafi duk abun da kake ganin nan na mulki da dukiya da komai da komai da jin daɗi ka duba sai zuhudun a zuciyarki duk wa'in abubuwan ba su tsole masa ido ba ibada ita ce me muhimmiya a wurinsa shi za ka da za yi hira da masu kuɗi wanda suka yi kuɗi wanda suke masu zuhudu za su ce maka ba abun da yake da daɗi kamar ibada me yasa suke cewa ibada ta fi daɗi don suna yi sun san daɗinta amma in mutum ya bunƙasa da kuɗi baya ibada ai bai san daɗin ibadan ba ma ballanta na ya ce maka ba abun da yake da daɗi sai ibada saboda duk wannan abun bai tsole masa ido ba sai ya ce bari in baka labari tasbihi ɗaya da zaka yi Allah ya karba wallahi yafi abin da aka bamu wannan gaba ɗaya me manomin ya ce masa ya ce azhaba Allahu hammaka kama azhabta hammi ya ce Allah ya tafiyar maka da bakin cikinka kamar yadda ka tafiyar min da bakin cikina wato duk wata damuwarsa gashi a gona yake yana noma ya ga annabi suleiman yana burin ƙila mulkin annabi suleiman da jin daɗin da yake yi amma da ya gaya masa wannan kalma ya ce to Allah ya yi maka damuwarka kamar yadda ka yi min damuwata wannan kalman kawai ta yi masa damuwarsa to idan ibadan Allah ka sa a gaba lahira ka sa a gaba to ba abin da ya fi maka daɗi a duniya kamar ka ga kai ibada in kai nafila raka a biyu ya fi maka komai raka'at alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha manzala ya ce rakawoyin alfijir guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinta amma wa yake ganin hakan din sai mai zuhudu ai wanda ba zuhudu kan ko salloli biyar din ma ba su kai masa duniya ba saboda haka ka samu ka yi ibadan shine babban farin cikin ka za ka ji wata walwala idan ka yi samu ka yi tasbihi ka yi zikirin Allah ka yi istighfari ka yi sallan nafila ka karanta qur'ani to daɗin da za ka ji wanda ya ci farfesun kaji bai isa ji wannan daɗin ba wanda ya hau mota mai tsada ko gida mai tsada ko ya auri mace mai tsada bai isa ya kai ka jin wannan daɗin ba saboda ibada tana da daɗin da wa'innan abubuwa na duniya ba su da shi amma ba mai samunsa sai mai sai mai zuhudu mai kololuwan imani shi yake samun irin waɗannan abu annabi da annabi suleiman ya ce ajaban litajirin kaifa yakhlusu yahlifu bin nahari wa yanamu billai ya ce mamakin ɗan kasuwa wai ya zai kubuta ne da rana yana rantsuwa wallahi ni ma haka za na saye shi wallahi an taya ban sayar ba kuma da dare kuma zai kama bacci baya kwana qiyamul layli baya kwana istighfari to taya zai kubuta ta yaya zai kubuta daga azaban Allah to kaga wannan yana mana kenan dan kasuwa yana zama mai zuhudu ta zai zama mai zuhudu ka kaurace wa rantsuwa a kasuwancinka idan ka gama neman kuɗinka da daddare kuma a same ka cikin masu ƙiyamun laili masu tasbihi da istighfari shikenan ka zama mai gudun duniya duniyan ta tsole maka ido ba kenan shi yasa imam imam Ahmad aka tambaye shi suwaye masu gudun duniya yace idan yan kasuwa ba su ne masu gudun duniya ba to suwaye wanda haramun za ta zo mata ga sanan da yawa kuɗi ne masu a ce a haramun ne ba zan ci ba duniyan ta tsole maka ido ba kenan shi yasa imam ahmad aka tambaye shi suwaye masu gudun duniya ya ce idan 'yan kasuwa ba su ne masu gudun duniya ba to suwaye wanda haramun za ta zo mata ga sanan da yawa kuɗi ne masu a ce a haramun ne ba zan ci ba ko ya buga waya tambaya ce to ga wata mu'amala nan ya halatta na yi dan samu riba kaza kaza in an ce masa a haramun ne sai ce to ya fasa kaga wannan shine mai gudun duniya amma wanda duniyan bata zo masa ba ta ya za kai ka gane yana gudunta ta mutumin da bai da sana'a yana zaune a gida sai wani ya samu ya zo ya kawo masa ya za ka gane yana gudun duniya ko gudu yake ɗaurawa yana yawo ai duniyan ma bata zo masa ballanta na ya guje ta amma wanda ta zo masa yake tantance halal da haram shi sai halal yake so ba zai ci haramun ba wannan shine mai gudun duniya shi yasa mama ya ce ha to in dan kasuwa bai zama mai gudun duniya ba to waye mai gudun duniya amma yan kasuwa masu cin halal masu gujewa haramun ko masu ibada daidai gurgudu to kaga wannan su ne az-zuhadu kenan Usman bin Affan yace ma min amilin ya amalu amalan illa kasahu allahu rida amali ba wanda zai aikata wani aiki na ibada face Allah ya tufatar da shi mayafin aikinsa idan kana ibada ɗin kuma sai ya bayyana a jikinka kai sai ka ji cewa kana cikin wata rayuwa mai daɗi kuma nitsuwarka za ta zama daban kuma bayan Allah sai sun gane da sun ganka za su gane cewa kai bawan Allah ne kana cikin nitsuwa Allah ne ya sa maka mayafin wannan aikin naka da kake yi amma mutum baya ya gani cikin dimuwa ya buga can ya buga baya da kwanciyar hankali kwata kwata to kaga ba abin da zai sa ka samu kwanciyar hankali a duniya kamar zuhudu Ali ibn Abi Talib yace ta'allamu al-ilma tu'rafu bihi wa'malu bihi takunu min ahlihi fa innahu sayati zamanun min ba'dikum yunkiru al-haqqa fihi tis'atu asharihim Ya ce ku nemi ilimi a san ku da ilimi a san ka da fahimtar addini ku yi aiki da ilimin sai ku zama daga cikin ma'abota ilimi idan kana ni kokarin fahimtar addinin ka kuma kana aiki da ilimin ka ai kai mai gudun duniya ne wanda ba gudun duniya ci duniyan kawai gaba ɗaya 24 hours sa kullum neman duniya ne da bacci ba da lokacin da zai je fahimci fahimci addininsa in zaka katse harkokinka ka je inda ake karatu don ka fahimci addini ka yi aiki da shi to kana cikin zuhad masu gudun duniya kana cikin masu gudun duniya sai ya ce akwai zamanin da zai zo wanda kashi tara cikin goma mutanen suna inkarin gaskiya in an gaya musu ba sa yadda in ka kasa goma kashi ɗaya ne mai da gaskiya kashi nawa kashi tara ba sa yadda da gaskiya a sai don mutum yana karɓan gaskiya mai gudun duniya ne amma mai son duniya mai son ɗaukaka in yana kan abu ka zo za ka ce masa ba daidai ba ne ba zai iya bari ba saboda son duniya to wannan zamani ina ganin ya zo kashi tara cikin goma galibinsu ba gaskiya suke son kowa ra'ayinsa kawai yake son a karfafa shi ra'ayinsa kawai abin da yake a kansa ka bi shi akan haka idan da za ka masa gyara sai fushi da kai wani abin da kake kuskure ne sai ya fushi da kai galibin mutane aka ne sannan ya ce inna akhafu ma akhafu alaikum اثنتين ما في tsoron abin da yake tsorace muku abu biyu ne tulul amali wattiba'ul hawa fa amma tulul amali fayunsi al-akhira wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haqqi ala wa inna ad-dunya qad wallan mudbira wal akhiratu muqbila wa likulli wahidin minhuma banuna fakunu abna'il fakunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa inna al-yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal yace mafi tsoron abin da nake tsorace muku yanzu sai na ali ya ce dogon buri da bin son zuciya kaga rashin zuhudun kenan buri buri sai ka kai matsayi kaza sai ka yi kaza sai ka gina kaza burin da ba za ka iya cimma burinka ba har ka mutu wa mal mar'u ma damat hushashatu nafsihi bi mudriki atrafil khutubi wa da'ali har ka mutu har ka mutu ba za ka cimma burinka ba kuma ba za ka takaita ba yace da bin son zuciya ba za ka bi gaskiya ba inda zuciyanka ta karkata kawai nan za ka bi ya ce to na fi tsorace muku wannan ya ce saboda tsawon buri yana hana mutum yana mantar da mutum lahiransa idan kana da dogon buri za ka manta da lahira duniyan ne kawai a gaba ba ka tunanin mutuwa ma duniyan ne kawai a gabanka ya ce son zuciya kuma yana hana karɓan gaskiya ko an gaya maka ba za ka yadda ba sai dai ka yi ƙoƙarin ka kare kanka sai ce to ku saurara ku ji da duniya da lahira Ya ce duniya ta juya lahira ta fiskanto Ya yace kowace daga cikinsu tana da 'ya'ya akwai 'ya'yan duniya akwai 'ya'yan lahira Ya ce to kasance 'ya'yan lahira karo kasance 'ya'yan duniya domin a nan duniya aiki ake ba hisabi gobe kiyama kuma hisabi ne babu aiki sai idan ka zama ɗan duniya za a maka hisabi ranar kiyama idan hisabin bai kyau ba za a ce ka gyara ba don aiki ya ƙare a lahira so da haka ka zama mai gudun duniya mai fifita lahiranka a kan duniyanka mai aiki tukuru mai kuma nisanta son zuciya a zuciyanka ka zama mai karɓan gaskiya ka taƙaita buri kar ka ɗau duniya wani abu ka kai ta matsayin da bata kai ba sai don kana da wa'innan siffofin shine ka zama mai gudun duniya mala yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bismillahi muna fara karatu da sunan Allah wato muna neman albarkan sunan Allah wajen fara karatunmu arrahmani mai gamimmiyar rahama wanda da muminai da kafurai duka suna samun rahamar ubangiji a nan duniya arrahimi wanda yake jin kan bayinsa a lahira in an je lahira kuma bayin Allah na gari su ne kawai suke samun rahamar ubangiji ta'ala shi yasa Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mai jin kan mu'mine ne kadai wa sallallahu Allah ya yi daɗin ɗaukaka alan nabiyil karim a bisa annabi mai girma as-sala shine ɗaukaka in an ce Allah ya manzo Allah salati ya ƙara masa ɗaukaka kenan in kuma kai kai wa manzo Allah salati to kayi addu'a ne Allah ya ƙara masa ɗaukaka shi yasa kai cewa kake Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai wa annabi Muhammadu salati ba kai ne mai yin salatin ba addu'a kake yi masa to ma'ana Allah ya ƙara ɗaukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kitabun fihi ash'arun tujalli anil qalbi al-mughaffal raini yuwali qawlaha nasqan wa wa'zan wa tazkiran Ali ibn al-Husaini yace kitabun wannan littafi ne fihi ash'arun a cikinsa akwai waƙoƙi tujalli da suke yaye kulla raini wato dukkan tsatsa anil kalbil mugaffali daga dukiya wanda take rafkaninniya wato wannan littafin na wani zuhudu akwai ash'ar waƙoƙi a cikinsa wanda waƙoƙin suna yaye dukkan wato tsatsa daga zuciya wanda take rafkaniniya ash'ar anan jam'u shi'rin abiya da yake nufi baituttuka ya zo a hadisi inna fi shi'ri la hikima. wato akwai hikima a cikin waƙoƙi shi yasa malamai suke abubuwa da yawa da awaƙi da wa'azi da bayanai na hikimomi da abin da ya shafi fannoni na ilimi duka babu wanda ba a yi waƙensa ba saboda akwai hikima a cikin waƙe to irin wannan waƙen ya halatta wanda za a zo a waka shi irin wannan a fitar da wani abu mai amfani ko na wa'azi ko na ilimi a jiki to amma waƙe wanda za a zo ana rerawa ka dinga jin tsikan jikinka na tashi kaman ka sha giya kana maye ka ji duniyan nan ta yi maka daɗi har ka manta da lahiranka kaman ba za ka mutu ba wannan haramun ne domin shagala ne shi yasa ubangiji ta lace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun masu mawaƙa batattun mutane ne suke bin su shi yasa da mutum zo yana kiɗa yana waƙa to ka lura su waye a wurin zaka ga alaran ne a wajen da malamai da bayin Allah na gari masu zuhudu ba za ka gansu a wurin ba yan hayaniya za ka gani kila sai yara kuma to inda abun kirki ne da bayin Allah na gari su za ka gani a wajen amma idan mutum zo ya kafa wa'azifa mutanen kirki za ka gani a wajen so da haka wannan babban dalili ne na cewa me waƙa haramun ne shi yasa wasu daga cikin sahabbai kansu musulunta sun kafa dalili da wannan da makafure suka ce manzon Allah mawaƙi ne sai suka lura suka ga duk mawakan makka da kewayenta ba mutanen arziki ba ne suke bin su to shi ko manzo Allah suma mutanen kirkin ne dottawa su suke musulunta su abubakar da su umar da manyan mutane su suke musulunta masu mutunci a cikin jama'a su ne suke musulunta suka ce da mawaƙi ne da batattun mutane za su bi su irin masu shan giya da sauransu da fasikan mutane amma mutanen kirki ne suke gane gaskiyan su bi ta sai ba mawaƙi ba ne wa shu'ara'u yattabi'umul ghawun to idan mutum zai kafa waƙa da kiɗa ya ce maka addini ne don Allah ka lura su waye a wurin ba matasa ne kawai masu holewa ba wanda ba addini a tare da su hayaniya ne ba ilimi ba addini ba za ka samu malamai a wurin ba ko dottawa ko nitsatsun mutane masu ibada ba wanda suke safu safun gaba a masallaci ba za ka same su a wurin wannan wurin suna ɗaga kafa suna wantsalawa suna suna rawa ba suna waka ba ko suna amshi ba duk ba za ka samu wannan ba ta sai wannan bayan da za a iya zama addini inda addini ne mutane kirki ne za su yi shi yasa manzon sama ya ce satakunu fi akhiri ummati unasun yastahilluna alhira wal harira wal khamra wal ma'azif a ƙarshen duniya za a yi wasu mutane cikin al'umma na waɗanda suke halatta zina wasu su halatta alhariri wasu halatta giya wasu su halatta kuma kiɗa da waƙa to kaga kiɗa da waƙa haramun ne in wani zo ya halatta yanzu ma sai mu ce manzo Allah dama ya bada labari cewa akwai masu halattawa din alamun tashin alƙiyama ne yace tujalli kulla raini wanda suke yaye dukkan wato rainin tsatsa anil qalbil mugaffali daga zuciya wanda take rafkaninniya barin ibada ko gabarin imani wato idan ka karanta wannan littafi na zuhudu zai yaye maka tsatsan zuciyarka idan akwai tsatsa a zuciya rainun shine tsatsa kamar yadda ya zo a ƙur'ani cikin suratul mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kafirai da idan an karanta musu alqur'ani wa idza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin an karanta masa qur'ani sai ce kanan tatsuniya ne kawai to a sai sabon Allah da yake ne masa tsatsa a zuciyarsa yadda ba zai gane gaskiyan inda take ba sai Allah ta'ala ta'ala ya ce a ka kyale su abin da suke aikatawa na sabon Allah shine ya tsatsa a cikin zuciyarsu rana ala qulubihim ma kanu yaksibu to sabon Allah yakan sa zuciya ta yi tsatsa menene zai yaye wannan zai goge wannan tsatsan shine sauraron wa'azi akwai wa'azi kuma a cikin wannan littafi da tina mutuwa ya zo a hadisi innal quluba tasda'u kama yazda'u al-hadid qalu wa ma jala'uha ya rasulullah qala tilawatul qur'an wa ziyaratul zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa suka ce a za a yaye tsatsan zuciya ya ce karatun alkur'ani da ziyartar makabarta a wata riwayan kasaratu zikiril maut wa tilawatul qur'an yawan tina mutuwa da karatun alkur'ani shi yake goge mai tsatsan zuciya to kaga wa'azi kenan shi don qur'anin sai ka san me yake faɗa wa'azi ne yake goge tsatsan zuciya ya zo a hadisi idan kai laifi zunubi wani digo baki ne yake diguwa a zuciyanka idan ka tuba sai a goge wannan ta zama tas in baka tuba baka ƙara wani laifin sai wani digon bakin ya sake diguwa gobe ma ka sake baka tuba sai ya digu a haka sai zuciyar ta yi tsatsa in ta yi tsatsa sai ta kullu sai zama alkhairi baya shiga sai sharri ba za ta so alkhairi ba kaga shine an yi yunki akan zuciyan kenan bal taba Allahu alaiha to wannan shine babban ukuba da Allah zai yi wa mutum in yana laifi baya tuba sai a kulle zuciyan ya zama alheri ma ba zai shiga ba to babu ukuban da tafi wannan a duniya duk yanda za a yi wa'azi bai zai shige ka ba saboda haka yi mutum ya mutu kawai zai tadda azabar Allah to wa'azi shi yake goge zuciyan gogewa ka je yau da gobe sai ga zuciya mutum nawa ne wanda ba mutanen kirki ba zuwa wurin karatu ya mai da su mutanen kirki kullum imanin ka yana karuwa kullum yana karuwa shikenan har ka zama mumini amma in baka zuwa wajen wa'azi to zuciyanka kuma kullum ƙara tsatsa da ta dinga yi yace wali qawlaha nasqan wa wa'azan wa tazkiran ali ibn al-husayn ali ibn al-husaini ali dan husaini wali qawlaha yana jeranta faɗin waɗannan baitotin naskan a jere wa wa'azan da wa'azi wa taskiran da tinatarwa wato wanda ya wallafa wannan littafin aliyu bin hussein wasu sun ce shine aliyu zainul abidin wato jikan abun nan saidina ali jikan manzon allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shine wa'annan masu biyar biyar ɗin. sannan malam na iya wanda asalin sunansa malam jibril malam na iya na zariya wani babban malami da aka yi shi a can baya malamin zaure wanda ya karantar da manya-manyan malamai to shi ne ya ƙara kowane baiti ɗayan ya ɗauka sai ya ƙara rabin baiti a tsaye rabin ɗaya rabin ma ya ƙara sai ta zama 'yar goma idan ya ce kitabun fihi ash'arun tujalli to sai ya ƙara wani rabin baitin nasa a gaba sai sai maimakon anil qalbil mughaffali kull raini sai ce abun nan abun kitabun fi ash'arun tujalli ani zihni sadi rusu shaini ani zihni sadi rusu shaini yana yaye rusu shaini tabbatan aibi ani zihni sadi daga hankali mai tsatsa kaga ma'anar dutse ne wannan kuma anil qalbil mughaffali kull raini yana yaye tsatsa daga dukkan zuciya wanda take mai wanda take rafkane ne kaga duk ma'anan ɗaya ne shi yasa muka ce to mu yar biyar din za ta wadatar da mu ba sai mun yi yar goma ba duk wa'azin da yake cikin yar goma ma akwai shi a cikin yar biyar din to sai ta zama guda goma goma wanda galibi ita ake karantawa a zaure wannan ma ana karanta ta wannan littafin shararre ne ana karanta shi a makarantun zaure duk da cewa galibin ɗaliban suna karantawa saboda lugan da ke ciki ne wato akwai kalmomi masu wahala na larabci wanda in ka iya su ka shiga littattafin larabci za ka iya fahimta galibi amma littafin an yi shi saboda me ya koya maka zuhudu ne to mu duka don duka biyu za mu karanta ko za mu karanta don ya koya mana zuhudu shine na farkon shine babban na biyun kuma mu san kalmomi masu wahala wannan ko saboda ɗaliban ilimi kaga rainun shine tsatsa asalin kalma mai saukinsa shine as-sada'u as-sada'u Shi ne tsatsan amma mai mala yake nufi shakka na imani saboda zunubai sai ka dinga shakka ta wannan littafin zai yaye maka wannan shakka ne da rashin karɓan gaskiya to yayi shi ne naskan a tsare a jere wa wa'azan da kuma wa'azi wa taskiran da tinatarwa duk ma'ana ɗaya ne wa'azi da tinatarwa wa'azi a gargaɗe ka ka ji tsoron Allah ka bar kaza taskiran a tinatar da kai kila ba ka san abun ka manta ne ko ka manta da gangan sai a tina maka wannan abun ko da ka san shi to wannan addini musulunci ya ginu akan haka ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya asan kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi mai kyau in ya gagara kuma sai kai jayayya da su ta hanya mai kyau shine muqabala amma farkon kira zuwa ga hikima yanzu idan mutum zai karbi nasihanka ba sai ka ja aya ko hadisi ba kaga ya futar da kai ta hanyar hikima kawai kenan ya yadda ba aya ba hadisi to wani kuma jawo ayoyi da hadisai za ka yi in kuma hikimar ba ta yi amfani ba to ka tafi gaba shine almau'izatul hasana wa'azi mai kyau shine wanda za ka ja aya ka ja hadisi ka buga misalai in ya fito nan ka fito ta nan abu kaza kaza ne kenan sai ka ga mutum ya, ya, ya, ya samu tsika ya amince da wa'azinka domin kana kafa dalilai a wa'azinka kana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce to kaga wannan ka same shi mutaraddid kenan kawai malamin balaga akwai khaliu zihni akwai mutaraddid khaliu zihni shine wanda bai da wata shubuha da ta rigaye shi dama can ba dan bidi'a bane bidiyoyi ba su shige shi ba su shige shi ba in ka zo za ka karatar da shi sunna cikin sauki za ka koya masa mutaraddid kuma yana baina baina tsakanin sunna da bidi'a to wannan fa yana bukatan ayoyi ayoyi kafin ka ainihin ka iya gamsar da shi da hadisai akwai kuma munkir wanda duk abin da ka kawo masa asali shine maka inkari saboda bidiya ta ta masa kanta a zuciyansa kace zaka koya masa sunna duk abin da ya kawo to asali shine ban yadda ba kaga wannan yana bukatan ka ƙunƙushe shi da ayoyi masu zafi da hadisai kuma ka rusa masa dalilansa da shubuhohinsa duk ka ɗauka ka rusa su sai ka gina naka kafin ya iya karɓa haka malayan balaga suka kasa mutane masu sauraron magana kashi uku nan to idan kana magana da sai ka san waye ne in khaliu dini ne shikenan dan hikimomi kawai ya isa karka walad da kanka idan mutaraddin ne akwai bukatan adadi in munkir ne kuma fa to dole sai ka kwakulo dalilansa mai inkari asalin dama ya ce maka bai yadda bane daga ce amma kazan nan bayan ka bashi amsa kazan nan kuma ba kaza bane kaza kaza ne ga abin da ake nufi in ayan an canja mata fassara in kuma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba dole sai ka rusa masa dalilinsa kafin ya iya fahimta to wannan shine udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana shekhu isami yana cewa ba a muqabala sai hanyoyi biyun nan sun gagara idan hikima za ta yi shikenan in ba ta yi ba wa'azi zai yi shikenan kar ka tafi muƙabalan me kuma to in duka suka gagara fa mutum ya zama mai taurin kai ya ƙi karɓan gaskiya aka ga zai zama mai barna a bayan ƙasa zai rusa abin da aka gina kuma yana son gaskiya sai a yi muƙabala da shi domin ya fahimci gaskiya amma duk muƙabalan da ba gaskiya ake so ba duk yanda kai ma bai zai gamsu ba kawai yana son ya tallata kansa ne yana son ya rusa gaskiya ne kawai ka share shi ka ci gaba da faɗan gaskiya ai mutane masu hankali ne za su gane wane ne mai faɗan gaskiya waye mai son shahara ko son a sani shikenan sai ka share shi ya ce harful hamza wato wa'azi kala abin nan mun ya sa maka ce wa'azi akwai bukatan dalilai da sauransu hadisin irbawu binu ah, sariya wato shi wa'azi akwai daga hankali a cikinsa ya ce wa'azana rasulullah sassama mawdatan balighatan wajidan min halqurub wa zarafan min haluyun hatta qulna antum na wa'azi ga tsorita har muka ce ya rasulallahi kamar bankwana kake yi kamar wa'azin mai bankwana kamar na wasici ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wasu sam'i wa ta'a ne musu wasici da su yi tsoron Allah su yi shugabanni biyayya to kaga wa'azi akwai lokacin da zai kai matuƙa sai an yi kuka in ba a yi kukan hawaye ba za a yi kukan zuci wannan shine wa'azi mau'iza baliga amma idan za ka zo wa'azi a yi ta dariya a tashi nishaɗi wannan hira ne hira ake maka ba wa'azi ake maka ba yaushe tsatsan zuciyanka za ta goge yana da wahala to da ka ƙara nishaɗi kawai ka tashi ka tafi in an tambaye ka to yanzu ka ƙara imani baka ƙara ba to ya za a karanta maka ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah imani ka bai ƙaru ba ban ubangiji ta lace innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan in an ce maka Allah ya ce ma tun daga nan zaka ji zuciyanka ta tsori ta kawai kwarjinin Allah ma mai zuciya in an karanta maka aka yi bayani aka yi wa'azin sai ya ƙara maka imani to ta za a yi wa'azi ko bai ƙara imani ba ya zama wa'azi sai dai ya zama hira amma ba wa'azi ba harful hamza harafin hamza mala ya gina littafinsa harafi harafi kowane harafi baiti biyar har zuwa ƙarshen huruful hija'iyya yace tabaraka baraka ula والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق طرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بها المتاء إلى انقضاء ألا إن الركون على غرور إلى دار الفناء من الأناء فقادنها سريء الظعن عنها وإن كان الحريص على الصوائي يتي تبارك ذو الأولى والكبرياء ذو الأولى ما أبوتين دوكك wal kibriya'i da girma shine ubangiji ta'ala tabaraka albarkatunsa sun yawaita ma'anan tabaraka dama sultanu kasura khairuhu wa dama sultanuhu wa azuma sha'anuhu alkhairansa sun yawaita mulkinsa ya dawwama sha'aninsa ya girmama wannan kalma Allah ta'ala ne ake gawa ita tabaraka saboda haka shine wanda yake da irin wannan siffa to ma'abocin ɗaukaka shine ubangiji ta'ala da girma ta tabaraka albarkatunsa sun yawaita da alkhairansa Allah ta'ala shine zul uluwi kamar yadda ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al kabir Allah shine gaskiya shine an bauta da gaskiya kuma ubangiji ta'ala shine madaukaki shine wanda yake mai girma saboda ka al'ula Allah shi sai fatu da wannan uluwu qadrin wa uluwu qaharin wa uluwu makanin uluwu qadrin ɗaukakan daraja Allah shi ke da kololuwanta uluwu qaharin ɗaukaka ta rinjaye wa huwal qahiru fawqa ibadi ba mai rinjayensa sannan akwai uluwu makani ɗaukaka na me yana saman halittansa kowanne da dalilansa wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yaminihi kafurai da sun san darajan Allah hakikanin darajansa da ba za su kafurce masa ba ranar kiyama Allah zai ya mutsa duniyan nan ya damƙe sama da hannunsa na dama kassai da hannunsa na abu ya ce anal maliku aina mulukul ard ni ne sarki ina sarakunan duniya duk girman sama da ƙasan nan zai ya mutsa ya rike su kaman ka rike kwayan zara inji Abdullahi bin Abbas to kaga ubangiji ta'ala madaukaki ne sannan mai rinjaye ne wa huwal qahiru fawqa ibadi yana rinjaye a sama ba abin da yake gagaran Allah fir'auna bai gagare shi ma ya bar fir'auna ya tayi tayi a ƙarshe ya zo ya rinjaye fir'auna ya halakar da shi ya dinga ihu yana ya musulunta ma ba a karɓi musuluncin nasa ma to haka nan ba wanda ya sayo a ce taurin kansa ya kai ya gagari Allah babu wannan sannan Allah yana saman bayinsa baya cakuɗe da bayinsa da dalilai na ayoyi da alƙur'ani da hadisan manzala sassama da maganganun magabata da ijma'in magabata yana saman halittansa shi sama za su da zai gana da shi sai da ya wuce samman bakwai gaba ɗaya ya je gana da ubangiji ta'ala to Allah shi ne yake da wannan to duk wani mai ɗaukaka an ɗan san masa kaɗan ne amma ba za a kwatanta da ɗaukakan Allah duk wani mai girma an ɗan san masa kaɗan ne amma girmansa ba za a kwatanta shi da na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sai ce tafarrada bil jamali bil jalali wa bil baqai Allah ta farra da ya kaɗai ta bil jalali da ɗaukaka wa bil baƙa'iwa shi kaɗai ne mai jalal ɗaukaka ta ƙololuwa babu mai ɗaukaka irin ɗaukakan Allah wato wasu sarakuna na laraba ana ce musu sahibul jalala to amma sarakunan saudiya saboda suna tare da malamai suka ce su ba su yadda da wannan sunan ba a ce sahibul jalala ai Allah shine zul jalali wal ikram ma'abocin jalal shine ɗaukaka shi sai ake ce musu sahibu sumuwi sahibu sumuwi ma'abocin ɗaukaka kawai mai kalman sumuwi ba mai kalman jalali ba jalalin ta girma jalalin ta girma to ana cewa sahibu sumuwi sai kuma da fahad ya zo ya gyara haramin makka da madina ya zo ya musu hidima masallacin makka aka gyara shi masallacin madina a irin gyaran da ba taɓa musu ba sai aka sa masa khadimul haramaini sharifai me yi wa haramin makka da madina hidima shikenan wannan sunan kuma sai ya zama ya fi jin daɗin sa fiye da kowanne to duk wanda zai zo kuma sai a ce masa khadimul haramaini sharifai a ce kana yi wa haramin makka da madina hidima ya fi daɗi akan a ce sahibu sumuwi to sauran ƙananan sarakuna da gwamnoni da waye da familin sarakuna sai a dinga ce musu sahibu sumuwi ɗaukaka amma mai kalman sumuwi ba mai kalman jalal ba saboda ubangiji ta'ala shine zul jalali to amma wasu sarakunan ana ce musu sahibul jalal kamar sarkin jordan sahibul jalala ake ce masa da wasu daga cikin sarakunan larabawa wa bil baqa'i Allah shine wanda ya kadaita da wanzuwa kamar yadda ya kadaita da jalala girma mai ma'anan jalala to haka ne ya kadaita kuma da wanzuwa kowa zai kare banda Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyan nan zai kare amma ubangijin ubangijinka subhanahu ta'ala zai wanzu shine ma abocin jalala da girmamawa shine cancanci wannan to kaga babu mai wanzuwa sai Allah ta'ala to in ku haka ne ya kamata me ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya san cewa duniyan nan ya zo ne kuma zai tafi Allah ta'ala shi kaɗai ne wanda yake mai wanzuwa babu wanda zai zai dawwama sai ubangiji subhanahu wata'ala wannan siffansa ne kuma shi yasa wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan abun ya tafi ba wai mutum kawai ba komi ma ba mai wanzuwa komi da ka sani zai kare wanda bai kare ba ma nan gaba zai kare wasu kuma an yi su sun kare sun zama tarihi mu ma za a yi mu mu karin ko mu zama tarihi shi yasa ya ce wasawwal mauta bainal khalqi turran fa kulluhum rahainu lil fana'i wa mauta ya sanya mutuwa bainal khalqi tsakanin halitta turran gaba ɗaya wato babu wani wanda bai zai kare ba babba ne kai ko yaro za ka iya mutuwa Me kuɗi ne kai ko talaka kamar yadda malamin yake cewa faƙiran aw ghaniyan za ra'i shine ƙarshen baitinsa anan saboda haka ko kai mai kuɗi ne za ka mutu in kai talaka ne za ka mutu in sarki ne za ka mutu idan kai yaro ne za ka mutu babba mace namiji ba wanda ba zai mutu ba da maɗaukaki da walaƙancicci kowa zai mutu ya sanya mutuwa tsakanin mutane gaba ɗaya ɗurran ma'anansa jami'an gaba ɗaya sai ce fa kulluhumu dukkanin mutane raha'inu jingina ne lil fana'i ga karewa ana nan an ba da jinginan su za su kare nan gaba an raba su ga karewa shine ma'anan wannan za su kare so da ka yau da gobe wannan ya tafi wanda bai tafin ba ma kana da yaƙinin zai tafi kai din ma kana da yaƙinin ka tafi wata ran ba zai zama babu kai sai dai ba a sani ba kana yaro kana matashi sai ka za zaka mutu shekara nawa zaka yi wannan bawan da ya baro bawan da ya san wannan sai Allah amma tabba ka kare kowa da kowa zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udu udkhila aljannata fakar faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dukkan wanda yake bayan duniyan nan zai kare zai mutu kowane rai zai ɗanɗani mutuwa in ji ubangiji ta'ala ana cika muku ladan ayyukanku ne a lahira nan duniya wurin aiki ne <clears throat> amma hisabi da cika maka sakamako sai an je lahira duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka kai shi a aljanna ubangiji ta lace fakar faza wannan ya samu babban rabo sai an yi hisabi an duba ayyukan sai a gani to idan da za a ce babu mutuwa to ne wahala za mu sha kuma na yin ibada ka bar hakokinka ka zo masallaci sai ka je kai ta neman kuɗi kawai ka gina duniyarka kawai saboda haka mutuwan nan da tashi alkiyaman nan shi yasa mutum zai bar harkokinsa ya tsaya fahimci addini ya aikata shi don ya san akwai wani gida wanda yake madawwami ba wannan gida mai karewa ba to inda a ce babu mutuwa babu tashi alkiyama ai da mun sha wahala kawai da wayanda kuma ba sa addinin sun ci bulus to ina lamarin ba haka bane kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisharri wal khairi fitina wa na turja'un kowane mai rai sai ya dandani mutuwa a nan rayuwarku Allah ta ce za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi a matsayin jarrabawa za mu ɗanɗana muku masifu da bala'i talauci mai tsanani rashin lafiya masifa asara da sauransu sannan kuma da alkhairi ni'imomi kala-kala arziki lafiya ilimi da sauransu amma Allah ta'ala ya ce duka wannan jarabawa ne izuwa gare ni za ku koma izuwa gare ni za ku koma wato idan Allah ya maka ni'ima ita ma jarrabawa ne idan Allah ya maka arziki abin nan ya ɗora maka talauci ita ma jarrabawa ne in rashin lafiya ne masifa talauci kai haƙuri shikenan ka hai jarabawa sai Allah ya baka ladan masu haƙuri da wannan masifa idan kuma ni'ima ce jarrabawa ne ana buƙatan godiya wa Allah sai Allah baka ladan masu godiya wanda ita ma bata da bata da iyaka to kowane mai rai zai ɗanɗani mutuwa ba wanda bai zai mutu ba kuma har likitoci ma suna mutuwa idan rashin lafiya shi yake kawo mutuwa ai likita ya san cuta ya san magani to ma me yasa yake mutuwa mata tabibu wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara likita ya rasu wanda ake wa magani ya rasu wanda ya ƙirƙiri maganin ya rasu wanda ya siyo maganin da wanda ya sayar duk sun mutu wa ya rage babu wanda ya rage to tunda likitan ma ya rasu ballanta na wani shi idan cutar ajali ya kama duk da aka yi ba yanda za a aikata shi ba yanda za a aikata shi wa idhal maniyatu anshabat asfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfau idan mutuwa ta kafa farcenta to ba wani magani mai amfani a yi ta bugawa a je amerika da germany da saudiya ko ina a je amma mutuwa sai ta ɗauke ka sai ka ji dokta wani ya rasu to ya kai ya mutu kulli dabibi ta khattafatu ya durrada man zat dabibu bida'ihi ardaka ka tambayi likitan da ya mutu wai waye ne harbe ka da ciwon saka ka mutu ya aka ka mutu shi ba bai sani ba so da ka babu wanda bai to in ko ba wanda bai zai mutu ba kuma mutuwan nan baka san ran da zaka mutu ba yaushe zaka rabkana ya zaka rabkana baka gina lahiranka abun da kake ginawa na duniyan baka san zaka more shi ko ba zaka more shi ba kaga ya kamata lahiranka ita ce a gaba kuma ba nitsuwan da zaka samu idan baka gina lahiranka duk neman ka duk abun da kake samu babu nitsuwa in dai kai musulmi ne sai idan kana ganin kana ayyukan alkhairi na lahira za ka samu nitsuwa eh ina dan jin daɗin rayuwar duniya amma ina tina kuma sai ga ina bautan Allah ina kauracewa sabon Allah wannan sai ya sa maka kwanciyar hankali amma in ba ibadan ga sabon Allah kuma duk lokacin da ka tina kuma hankalinka zai tashi sai ya zama duniyan ba za ta maka daɗi ba dole sai ka haɗa ta da tsoron Allah sannan za ta zama wato ainihin mai daɗi sai ya ce wa duniyana wa in milna ilaiha ya ce wannan duniyan namu ɗin wa in milna ilaiha ko da ma mun karkata zuwa gare ta muka ce duniyan za mu tara wa ɗalabi halmata'u jin daɗin duniyan ya yi tsawo idan ƙiza'i to zuwa ga ƙarewa ne fa ko shekara dubu nawa za ka yi kuma wataran za ka mutu walau ishta alfan thumma alfaini ha wala budda min min tasiru idan kabri. karawi shekara dubu a ƙara maka dubu biyu wataran dai za ka mutu to duk yadda duniyan ta yi daɗi fa za ta ƙare kuma ba za ka iya ƙure ta ba ka ce a ni yanzu alhamdulillah bana buƙatan kuɗi kuɗi sun ishe ni bi yiwuwa to da ko abin da kake tara wannan ba isan ka zai yi ba to me yasa ba za ka kwantar da hankalinka ba ka samu wadatan zuci ka je kawai dan wannan din ma ya wadatar da ni ne. ba zan daga hankali na akan abin da ban samu ba a ya jami'a duniya li ghairi balagatin liman tajma'u duniya wa anta tamutu ya mai tara duniya ba tare da ya isa burinsa ba ba zai yiwu ba a ce yau ka cimma burinka gaba ɗaya sai dai ka tsufa ka gajiya ka kasa yin komai kashin ka ya laushi ba za ka iya zuwa ka nemi kuɗin ba ko rashin lafiya ko a daina yinka ka zo ka kasa kayan ma saboda tsufan ka zo a wuce ana saya wajen matasa ngana ne wanda za a ba kwangila ma kai ka riga ka gama yawo masu jini a jika ake bawa sai dai duniya ta kika amma ba kai ka kita ba sai ya zama ba a yi da kai kwata-kwata to wa za ka tara a duniya ba za ka kai matuƙa ba Za ka sai ka kwantar da hankalinka kaɗan ɗin ya ishe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lauka na ibnu adama wadiya ni min zahabin latamanna an yakuna lahu thalithan wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab da ɗan adam yana da kori biyu na zinare cikin kori wadi kamar yanzu wannan kori na, na gadan mun nan a ce an cika maka da shi wannan kogin binuwai da zinari aka sake cika maka wani kogi da zinari to da sai kai burin ina ma a ƙara mini kogi na uku a cika to bari a ce naira ko a cika maka da naira ile bai ka san zinari ba a ce yan dubu dubu sababbi an cika kogin nan a cika maka wani kogin sai ka ce ina ma ina da na uku ba abinda zai cika cikin ɗan adam sai turɓa me ma'anan wannan maganan ba ran da ɗan adam zai ce ya gama cimma burinsa sai dai in ya mutu ya zama tsutsa ƙasa ta cika bakinsa ya zama tsutsa sannan burinsa ya ƙare amma matuƙa yana raye bai zai ƙare ba to sai ka taƙaita ana taƙaitawa kana son abun amma sai ka fidda shi a ranka shikenan magana ta ƙare amma duniyan nan ko da ka ɗan ji ɗan daɗin ɗan kaɗan ne kuma zai ƙare ulmata'ud duniya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila ka gaya musu rayuwar duniya dan kaɗan ne fa dan jin daɗin rayuwar duniyan ko shekara nawa yanzu akwai wanda zai shekara dubu ne a yanzu a zamanin nan babu ɗari ma waye ne yan kaɗan ne kuma da zaran ka kai tamanin to jin daɗin kuma ya kare. Abun da za ka ci ka ɗanɗana da ka ji tas ɗinsa a yanzu kuma ka fara me ya fara raguwa ka kai casa'in ɗari ma ba wani test da za ka ji so da haka ka sa wani riga ma ka ji ta kama jikinka kana jin daɗi duk in ka tsofa duk ba wannan ne a gaban ka ba za ka sadu da iyalinka ka ji daɗi ba ya wuce ka to ballantana kuma idan ka ka tsofa kucu kucu shikenan kai kan yanzu kawai ana jiran mutuwanka ne kawai ka zama kaya ka zama damuwa kawai dai a samu a rabu da kai lafiya komi sai an maka to kaga mata'ud duniya din qalil ne dan kadan ne hiya dunya aqallu min kalili. wa ashiquha adhallu min adh-dhalil tusimmu bi sihriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalili Duniya ta fi dan kadan ma kadan Nan kwatanta ta da lahira mai begenta mai cewa sai ya tara shi fi walakanta a duniya wanda zai yaki can buga can buga can walakanta yake yi tana ɗimautar da mutum ta kurmantar da shi ya zama baya ji baya gani ta makantar da shi kaga ya wuce ba tare da wani dalili ba duk abin da ya tara ɗan kaɗan ne wanda zai yi amfani da shi ba wai duka ba ne ɗan kaɗan in kai amfani da shi shikenan ya wadatar da kai to shine mala yake cewa inda ma za mu karkata zuwa ga duniyan a ce ma muna jin daɗin to mu sani fa jin daɗin wani ɗan kaɗan ne kuma zai ƙare shikenan to me za ka ɗaga hankalinka a kansa in duniyan nan ta zo ahlan wa sahlan kai maraba da ita amma in bata zo ba me ne dole dole sai ta zo me za ka ƙetare arzikinka ne ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa ribunka abin da Allah ya kaddara maka nan shine manzo sama ya ce inna ruhal qudus kan nafasa fi ru'i annahu la annahu lan fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab yace ruhul qudus shine malaika yayi busa a raina ya min wahayi kenan ya ce ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa na duniya gaba ɗaya in Allah ya kaddara maka za ka mallaki biliyan ɗaya a duniya wallahi sai ka mallake ta kafin ka mutu sai ka mallake ta duk sakacinka kuma da neman kuɗi duk rashin himmanka sai ka mallake ta kafin ka mutu mutuwan arzikin mutu yana neman sa fiye da ajalinsa ajalinka ba zai neme ka ba sai ka cinye arzikinka kafin ajalin ya zo in akwai loma ɗaya da ta rage sai ajalin ya saurara maka ka ci wannan loman sannan ya zo ya ɗauke ka in akwai wata miliyan ɗari da ta makale sai ta fito ka same ta tukunna kafin mutuwan ta ɗauke ka don an riga an ƙaddara tun ranar zane ranar gini ranar zane ko ran zane ran gini ake cewa ne <laughs> ran gini ran zane saboda aka riga an ƙaddara ba wani sabon abu kai da za ka iya kawo sai ka nitsu ka samu nitsuwa saboda haka abun zai kare yace ala inna rukuna ala gururin ila daril fana'i min al'ana'i ala ka saurara ka ji inna rukuna haƙiƙa karkata ila da alal gururi akan rudi na duniya kawai ila daril fana'i zuwa ga gidan karewa ita ce duniya min al'ana'i yana daga cikin wahala a ce kai ka karkata kawai ka rudu shaidan ya rude ka duniya kawai kake son ka tara wallahi ka jawa kanka wahala don sai abunda da Allah ya kaddara maka ne zaka samu to kaga in kace zaka nemi abun da Allah bai kaddara maka ba wahala kake sha idan ta zo maka shikenan in ba ta zo baka kwantar da hankalinka shi yasa manzal sun ake cewa ta isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisati idza udiya radiya wa idza lam yud yarda bawan kudi ya wahala bawan dinari da dirhami ya shiga uku ya halaka ya wahala a duniya a ce mai neman duniya kawai kuɗi ba ruwansa da addininsa wannan ya sha wahala a duniya <clears throat> da bawan ainihin burgo mayafin da zai yafa ko zai kwanta a kansa ko shimfiɗa bawan riga sutura kawai da abinci da gida da abubuwa na duniya da kuɗi su ne yake bautawa su yake nema tukuru manzala ya ce wannan ya halaka idan an bashi sai ya gamsu in Allah ya bashi ya gamsu in bai gashi ba kuma sai ya fushi Allah ya hana shi yana ta nema shi Allah ba son sa don ƙarshen abun kenan in duniyan ka sa gaba sai ka fushi da Allah don Allah shine mai ba ruwa bai baka ba ya son ka baka san kuma wataƙila talaucin shi yafi zame maka alkhairi ba kai kuwa kana neman dukiya saboda haka rayuwar duniya ba wani abu ba ne idan ka kwatanta ta da lahira wannan sai sa ka nitsuwa manzon Allah sallallahu ubangiji ta lana cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitina da ƴaƴanku da dukiyoyinku jarrabawa ne dukiyoyinku da ƴaƴanku Allah ne yake jarraban in ka ɗauki dukiya jarraba ne shikenan in Allah bai baka ba sai ka ce to wataƙila da an baka ba za ka haye wannan jarrabawan ba in Allah ya baka kuma sai ka yi ƙoƙarin ka haye wannan jarrabawan mala yace faqadinuha sari'u dhani anha wa in kana alharisu ala thawa'i faqadinuha mai zaman duniya sari'u dhani anha mai gaggawan ƙaura ne daga gare ta mai gaggawan tafiya ne ya barta shine azan arrihiya wa in kana Harisu. ko da yana kwaɗayi ala sawa'i a bisa zama ko da yana kwaɗayi ya zauna a duniyan to ya zani nan ba da daɗewa ba zai bar duniya so da haka idan ka zauna in Allah ya sa kana duniya to kar ka miƙe kafanka ka sani in ajalin ka yazo zaka tafi walan yu'akhir Allahu nafsan iza jaa ajaluha Allah ba jinkirta rai idan ajalinsa ya zo to faƙaɗinuha mai zama ya miƙe ƙafa a duniya sari'u hana mai gaggawan ciratuwa ne gabarinta wa in kana harisa ala thawai ko da yana kwaɗayin ya zauna duniya akwai wanda zai bar duniya ne ba a kwaɗayin zamanta kowa a dole yake tafiya a dole ne yake tafiya don lahiran ma baka san me zaka tarar ba to sai ka gina lahiran ta yanda in mutuwan ta zo dama kana shirye kana shirye ka riga ka gina lahiranka to idan mutuwan ta zo maka wallahi kana bainal khawfi war raja har ka dawo kana raja'i kana tsoron wuta ko aljanna in Allah ya zo daukar ranka sai ka ji kawai kai dan aljanna ne shikenan sai ka shiga aljannan in ana inda an inna zanni addibi Allah ya ce ni ina inda bawa na yake zato na in bawa na ya ya so ya haɗu da ni dan so in haɗu da shi wannan mumini ne in ya zo mutuwa saboda ayyukansa in ya lura da ayyukansa sai Allah ya sa masa ƙaunan rahmar Allah da aljanna kuma sai ya je ya faɗa ya shiga cikin aljanna din amma in ba haka ba yana cikin tashi ya ga yana dukan mutane yana harbi yana wayo Allah yana yin wasu abubuwa malam saboda ayyukan ba su yi kyau ba mutuwar sai ta zama wani iri ba za a iya ba da labarin yanayin yadda ya mutu ba bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya ba mu gudun duniya Allah ya gyara mana zukatanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نبي الله شفيعنا